Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, niya da dalol. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da safiyar Alhamis 16 ga watan Mayun shekarar 2019. Sunana Daula Salim tare da Alheri Grace Audu da ma sauran abokan aiki muke cikin farin cikin kawo maku wannan shirin a daidai wannan lokaci yanzu dai ga kanin labarai. shugaban amurka donald trump yana shirin sanar da sabon tsarin shige da fice da zai zaftare yawan waɗanda ake ba izinin zama amurka bisa dalilan dangantakar iyali ko kuma dalilan jin kai amurka ta umarci ma'aikatanta da ba su aikin gaggawa da su fice daga iraki yayin da 'yan majalisar dokokin amurka ke bayyana fargaban shiga yaƙi da iraki iran kana gwamnatin amurka ta biya manoman kasar sama da dala miliyan dubu takwas da ɗari biyar biyo bayan koma ba da ƙarin harajin da china ta yi ya haifar To kanin labaran kenan aka ji a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa wata jam'iyya ta umarci kotu da ta dakatar da rantsar da shugaba Muhammadu Buhari. Sai dai masu kula da lamura na cewa wannan koma baya ne bisa ga deli cewa. Idan ka ce ka a rantsar da shi ka ba da dama rudu ya shigo cikin harkokin siyasar mu. Muna kuma da rahoto kan shirin zuba jari da kamfanin Microsoft ke yi na haɓaka yanar gizo a nahiyar Afirka. sai kuma shirin domin iyali wanda alheri grace audu za ta gabatar sannan muna dauke da karatun alkur'ani mai girma amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin sanar da tsarinsa na shige da fice a yau Alhamis dinnan tsarin da zai rage ba da izinin zama Amurka bisa dalilan dangantakar iyali da kuma dalilan jin kai. A jawabinsa ga manema labarai wani babban jami'in gwamnati ya ce shirin zai ba da karfi kan kula da harkokin tsaro da kuma fifiko a kan cancanta da ya jaddada cewa batu ne da yake kara ba da samun wato wanda yake kara jawo hankalin al'umma bisa ga tsarin na shugaba trump za a ci gaba da ba kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari izinin zama a amurka kowace shekara sai dai za a sauya tsarin yadda ake kasaftawa inda za a ba da fifiko kan ƙwararru da kuma mutane masu ilimi da za a iya ɗauka aiki ko kuma za su iya zuba jari a maimakon waɗanda suke da dangi a amurka ko kuma bukatun jin ƙai. a halin yanzu kashi goma sha ɗaya cikin ɗari ake ba izinin zama amurka da suke da ƙwarewa kashi sittin da shida cikin ɗari sabili da suna da dangi da ke da zama a nan amurka a ƙarƙashin sabon shirin za a rika ba kashi hamsin da bakwai cikin ɗari na waɗanda suke da ƙwarewa izinin aiki a nan amurka yayin da za a ware waɗanda ke da dangi a amurka kashi talatin da uku cikin ɗari kawai waɗanda suke da bukatun jin kai kuma kashi goma cikin ɗari daga kashi ishirin cikin ɗari da ake badawa a halin yanzu za a soke baki ɗaya tsarin ba da izinin zaman amurka ta hanyar tambola da ake kira visa lottery wanda a halin yanzu ake ba mutane dubu hamsin kowace shekara da suka fito daga kasashen da ba su da yawan al'umma a nan amurka izinin shigowa da kuma zama a ƙasar. amurka ta umarci ma'aikatanta da masu aikin da ba masu aikin gaggawa ba su fice daga iraki yayin da 'yan majalisar dokokin suke bayyana fargaban shiga yaƙi a iran za a janye jami'an da ke aiki a ofisoshin jakadancin amurka daga bagadaza da iblis ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba trump ta bayyana barazanar da dakarun amurka a gabas tsakiya suke fuskanta daga iran da kuma sojojin hayan iran. 'yan majalisar sun kushe wa ɗaukar wannan matakin da kakkausan murya a zauren majalisa akwai dalilai biyu da za su sa a umarci ficewa na farko nuna kwakwaran bayanin leƙen asiri cewa mutanenmu suna cikin haɗari ko kuma ana shirin ɗaukar matakin soji a kan iran in ji babban ɗan jam'iyyar democrat a kwamitin hulɗa da ƙasashen ƙetare na majalisa robert na daga jihar new jersey ya kara da cewa gwamnatin trump ba ta gabatar da wannan bayanan gaban kwamitin nan ba da ya shafi rahotannin sirri da suka sa aka ɗauki wannan matakin ko kuma abin da suke shirin yi a iraki ko iran menendez ya buƙaci jami'an gwamnati su yi wa kwamitin binciken cikakken bayani kan duk wani shirin shiga yaƙi a iran jiya laraba gwamnatin amurka ta ce kawo yanzu ta biya manoman amurka sama da dala miliyan 8,500 domin rashin kasuwar hajar su a china da sauran abokan kasuwancinsu sakamakon harajin da amurka ta kara beijing da sauran gwamnatoci bara trump ya yi alkawalin ba manoma tallafin dala miliyan 12,000 musamman manoman waken soya da alkama da masara da kuma masu kiwon aladu. Trump ya ce zai nemi ƙarin dala miliyan dubu goma sha biyar daga majalisa domin tallafawa manoman da ƙarin harajin da China ta yi ya shafa wanda ta ƙara wa kashi 25 cikin 100 kan kayan noma da ake sayarwa a ƙasar ta China. Amurka tana sayar da waken soya na kimanin dala miliyan dubu goma sha a China kowace shekara. sai dai harajin da china ta kara kan kayan da ake saya daga amurka ya sa aka rage yawan waken soyan da ake sayarwa a china ya kuma sa beijing ta fara sayan waken soyan daga waɗansu ƙasashe trump ya ɗora shafinsa na twitter jiya talata ranar talata yana cewa manomanmu masu kishin ƙasa za su kasance waɗanda za su fi amfana daga abin da yake faruwa a yanzu muna fata china za ta mutunta mu ta ci gaba da sayan kayayyakin nomanmu da suka fi inganci idan ba haka ba ƙasarsu za ta cike gibin bisa ga yawan abin da china za ta saya kudin zai fito ne daga makudan kudaden harajin da za a biya amurka sabili da kyale china da waɗansu yin harkokin kasuwanci da mu an daɗe ana mancewa da manoma yanzu lokacinsu ne to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani kakakin gwamnatin jamhuriyar Nijar ya ce an kashe akalla sojoji goma sha bakwai yayin da waɗansu goma sha ɗaya suka ɓace bayan da waɗansu mahara da ba a san ko su wane ne ba suka yi kwantan ɓauna. An kai harin ne a ƙauyen Tongo-Tongo da ke yammacin Nijar. Ƙauyen yana ladin talabari inda mahara suka kashe dakarun sojin Amurka hudu da na jamhuriyar Nijar hudu a shekara ta 2017. wani jami'in tsaro ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa cewa ana kyautar zaton kwantan ɓaunan da aka yi ranar talatan harin ta'addanci ne wata ƙungiyar da ake alakantawa da ƙungiyar is ta ɗauki alhakin harin da aka kai a shekara ta 2017 da labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A Najeriya ɗaya daga cikin jam'iyyun ƙasar mai suna Hope Democratic Party ta shigar da wata ƙara inda ta ce tana neman kotun zaben shugaban ƙasa da ta dakatar da rantsar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ko menene hujjar su? Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ɗauke da ƙarin bayani. A wata rubutacciyar takarda da jam'iyyar Hope Democratic Party ta raba wa manema labarai na nuni da cewa sun shigar da ƙara ne a bisa dalilai da dama, amma muhimmin dalili shine cewa akwai wata shari'a da aka riga aka shigar da ke kalubalantar nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu a zaben da aka gudanar a ranar 23 ga watan Fabrairu na wannan shekara da muke ciki. To wai akwai dokar da ta baiwa jam'iyyar Hope damar shigar da karar Ƙwararre a bitar kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi nazari A'a wato tsarin siyasar da muke da ita ce wadda take muna harkokin siyasa ba tare da la'akari da da'a da kuma kishin ƙasa ba. Domin shi tsarin mulkin Najeriya ya taho ne kamar wandon karfe. Wandon karfe kin san ba za a iya ƙara shi ko a rage shi ba. To magana ce aka ce wa'adin shugabancin ƙasa shekara hudu ne daga ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa zuwa ranar da za a sake rantsar da wani ko ranar da za a sauke wani. To wannan ne. To saboda haka idan ka ce ka a rantsar da shi ka ba da dama rudu ya shigo cikin harkokin siyasar mu ka ba da dama rudu ya shigo saboda ka ce ka a rantsar da shi to me za a yi a lokacin da ya kamata a rantsar da shi abin da kawai ya kamata ka yi shine ka je kotu ka shigar da korafin ka sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya ya baka dama ka shigar da duk korafin da kake da shi to amma magana ka a rantsar da shugaban kasa kuma baka kawo kokwaran hujja ba magana ce wadda take ba ta da dangantaka da al'amuran da ya shafi zaɓe. To sai dai a lokacin da yake bayyana ra'ayinsa a game da batun shigar da karar da jam'iyyar Hope Democratic Party ta yi, tsohon shugaban hukumar wayar da kan al'umma a Najeriya. Dr. Mike Omeri ya ce a yi taka tsantsan. Musamman abin da ya kamata a yi alakari da shi shine jama'an mu musamman masu aiki ma'aikatan kotu kotunan da aka kai karorin su tabbatar cewar su bi abin da ka'idar da takardun kotu da dokan kasa ta sarrafa kada abi na son rai a sa kananan fati wanda ba su da wani hujja tsananne su zo su dangula ko kuma su dungula mu cikin wata halin kakanika yanzu ana yunwa ana wahala gwamnati na shirin ta san yadda za ta taimaka ma jama'a jama'a kuma na nan sun mai da su game ga gwamnati a ga wani hanya za a bi a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali so duk yadda za a yi kada doka su yi abin da ba daidai ba abinda doka ya sa a yi a yi shi kada wani a yi wani son rai kada a yi wani son you know, a ce domin dan wana ko yarwata na cikin nan ko can a gutsura hakkin mutane ba zai kai mu ga zaman lafiya ba jam'iyyar hope democratic party ta ce an riga an kai wa shugaba buhari takardar karan da ke bayani cewa inda har an dasa ayar tambaya a wajen kalubalantar zaben nasa to bai cancanci daukar rantsuwa ba A daidai lokacin ɗaukan wannan rahoto, fadar shugaban ƙasa bata mayar da martani ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ba za ta a gaishe da madina dauda kamfanin microsoft yana shirin bude cibiyoyin yanar gizo a nahiyar afirka musamman a najeriya da kasar kenya lamarin da ake ganin matasa za su ci moriyar aikin ga wakiliyarmu hawa umar da ƙarin bayani Biyo bayan haɓakar amfani da yanar gizo a nahiyar Afirka, kamfanin Microsoft ya ce zai kashe dala miliyan ɗari da zimmar buɗe cibiyar bunƙasa fasahar zamani a nahiyar musamman a Najeriya da Kenya a cikin shekaru biyar masu zuwa. Kamfanoni na duniya da suka hada da Alphabet Inc. da Facebook sun taka rawar gani a nahiyar Afirka wajen bunƙasa tattalin arziki da kuma baiwa matasa damar amfani da yanar gizo. Na zanta da matasa musamman masu amfani da yanar gizo don jin ra'ayinsu kan wannan mataki da kuma yadda zai taimaka wa Najeriya da ma al'ummar kasar baki daya ga abin da suke cewa. Sunana Halima Abdulra'uf. Gaskiya wannan abu ne mai kyau da zai taimaka wa waɗannan ƙasashen da za a iya cewa suna tasowa ne don ba mu kai wannan ci gaba ba da Najeriya da Kenya akwai sauran mu a fannin fasahar zamani. To abu ne mai kyau da zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki taimakawa matasa wajen sama musu guraben aikin yi a kawo intanet mai ɗorewa kamar yadda Google suka yi wa Legas da za ka samu intanet da za ka iya browsing ba tare da biyan ko sisi ba da sauransu. Sunana Umar Safana wato wannan abin ci gaba ne sosai ga nahiyar Afirka da Najeriya baki daya. Kamar inganta aikin yi ga matasa, bunƙasa fasahar zamani da kuma shigowar hannun jari zuwa ƙasashen guda biyu wato Najeriya da ƙasar Kenya. Sunana Munir Ahmad. Gaskiya alhamdulillah na yi murna saboda wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne ba musamman ma irin wayannan abubuwa za ki ga sun fi kwarancewa a ƙasan turawa to gaskiya dai wannan zai taimake mu sosai gaskiya a najeriya yadda matasa suke ganin cewa babu abin yi to kin ga irin wannan kamfanin dole an zo babban gu ne za a samu ma'aikata da yawa to kin ga akwai daman cewa mutane da dama za su samu aiki da kuma ƙarin basira akan irin wayannan abubuwan a ƙasar mu ta najeriya a wani rahoto da ya fitar kamfanin microsoft ya ce sabuwar cibiyar za ta baiwa matasa ɗari na ƙasashen biyu aiki don tsara aikace-aikace domin inganta ayyukan cibiyar. Haka kuma cibiyar za ta ba da damar yin haɗin gwiwa da masana'antu, gwamnatoci, masu ruwa da tsaki da sauransu domin inganta fasahar noma da wutar lantarki. Yadda shugaban kamfanin Microsoft wato Bill Gates ke taimakawa wajen yaƙi da cutar polio a Najeriya ya ƙara ƙarfafawa matasa gwiwa ga tabbatar da wannan dama ta samun dogaro da kai. Hauwa Umar murya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaishe da Hawa Umar har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC. wanda yanzu agogo muke cewa karfe ɗaya da minti sha biyar ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Talata goma sha hudu ga watan Mayu, Liya Sharibu ta cika shekaru goma sha shida da haihuwa a ranar kuma da ta cika kwanaki da da arba'in tara a hannun kungiyar Boko Haram da take ci gaba da tsare ta. bayan sakin sauran ɗaliban makarantar sakandaren dabci 104 daga cikin 110 da ta sace ranar 19 ga watan fabrairu shekara ta 2018 da karfe 5 da rabi na yamma. To tun daga wannan lokacin kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ciki da wajen Najeriya suke ta addu'o'i tare da kira ga hukumomin Najeriya su ɗauki duk matakan da suka kamata a ceto ta. Kamar yadda aka yi bara, lokacin da ta cika shekaru goma sha biyar a hannun kungiyar a bana ma an yi tarukan addu'o'i da kuma ƙara jan hankalin duniya kan buƙatar gaggauta cetoliya a cikin jawabin da ya gabata a jami'ar georgetown da ke washington dc a nan amurka fitaccen marubucin nan da ya samu lambar yabo ta nobel wole soyinka ya yaba karfin halin liya Profesa Shoyinka wanda ya rubuta wani maudu'i na musamman domin karama liya ya bayyana cewa duk lokacin da ya koma yana karantawa sai hawaye domin bakin cikin halin da take ciki. To na samu zantawa da iyayen Liya ranar da ake bikin tunawa da haihuwarta ga abin da mahaifinta Nathan Sharibu ke cewa. Mun ji daga wurin gwamnati a karshe tun bara a watan goma da shi shugaban kasa ya kira matana ya yi mata alkawali akan gwamnatinsa zai iya kokarinsa a sakon yarinya. Sannan kuma ya turo Eh, ministocinsa guda uku zuwa gidana akan su yi mana jaje kuma su ba mu tabbaci akan gwamnatinsu suna iya kokarinsu yarinya nan za ta fito amma tun daga ranar har yanzu ba mu sake jin komai daga wurinsu ba. Hukuma ba ta sake tuntuɓa ku game da wannan lamari ba kuma ba ku kuma sake jin ɗuriyar Italiya ba tun bayan wancan faifan bidiyon da kuma muryar da aka fitar da ita baran. Babu ba mu sake jin ɗauriyanta ba. to banda gwamnati akwai kuma waɗansu da suke tuntuɓa ku dangane da wannan lamari domin kasancewan kwanakin baya kakakin shugaban ƙasa ya bayyana cewa akwai ƙoƙarin da ake na cetutan da ba sai an bayyana ma duniya ba babu ba wanda ke tuntuɓa mu illa masu e, addinai daban-daban ne suke ziyartar mu suna mana jaje kuma suna ya kokarin su kai da kawowa da ku 'yan jarida kuna iya kokarin ku ba wanda ya sake tuntuban mu. To yau ranar da muke wannan hira da kai yarka take cika shekaru goma sha shida bayan shafe uh, sama da kwanaki 400 hannun kungiyar Boko Haram dinnan wani sako kake da shi ga iliya inda tana jin ka da kuma gwamnatin tarayya eh, ina kira ga gwamnatin tarayya musamman shi shugaban kasa musamman a yanayin watan ramadan da ake ciki wannan a yanzu ina rokonsa ya amfani da wannan dama na watan alfarma ya yi cika mana alkawar wuran da ya yi a kan dawowar yarinyar nan kuma ina gode ma ku 'yan jaridu da kuma addinai daban-daban akan duk irin kokarin da suke yi akan wannan al'amarin da ya same mu ba ni da abin da zan faɗa maku sai dai ubangiji allah ya saka ma kowa italiya lokacin da aka naɗi muryarta nan da aka yayata shekarar da ta wuce din a cikin bayaninta tana bayyana damuwa akan damuwar ku. wani sako kake da ita ci eh. ga diya kadara za ta ji wannan hira da muka da ita kai eh dama ta roka akan yanayin da muna ciki don ta san cewa a rashin ta muna cikin yanayi mai wuya so dole ne muna cikin yanayi mai wuya amma duk yanayin da muna ciki nata ya fi namu to ba abin da za mu yi mu ce sai dai ubangiji Allah ya yi ikonsa ya dawo mana da ita a cikin koshin lafiya. To kana da wani sako gareta inda a ce za ta ji wannan hira akwai wani sako da kake so ka idar gareta. ta? Eh ina gaishe ta dai ina mata jaje da yanayin da ta samu kanta a ciki da kuma sako na musamman ma waɗanda suke rike da ita inda suna ji na. Rokansu muke yi Ah, musamman kamar yadda na faɗa da farko a watan ramadan na yanzu su yi la'akari su taimaka su sako wannan yarinyar nan A nata bayanin Madam Rebecca Sharibu mahaifiyar Liya ta ce tana mahariya da Liya da jajircewarta. Last year ma ta cika shekara sha biyar a can. Yanzu ma ta sake cika shekara sha shida a can. Gaskiya muna cikin bakin ciki sosai. kuma muna rokan gwamnati kamar yadda suka yi mana alkawali su gaggauta su cika mana alkawali kamar yadda ya faɗa kuma muna godewa mutane masu yin addu'o'i duka duniya gaba ɗaya muna musu godiya gaskiya allah ya saka ma kowa da alherinsa to eh, mun yi hira da mai gidanki yake bayyana cewa tun lokacin da shugaban kasa ya aika da ministocin nan suka je suka gana da ku tun wancan lokacin ba ku sake ji daga gare su ba ko ta waya ko ta ah. wace hanya ba ku sake ba su sake tuntuɓa ku ba. Ah, ba mu sake jin su ba, ba mu sake jin su dama kafin ya turo ministocin dama mu yayin mu yi magana a waya da shi. Sai ya ce mana ya mu yi haƙuri yana kokari. Abin ne ba abin da za a faɗa ma a duniya gaba ɗaya ba amma suna kokari. to daga baya kuma sai ya sake tura ministoci guda uku nan suka zo suka yi encourage namu kuma suka ce a yi haƙuri suna kokari in Allah ya yarda ba da dadewa ba liya za ta fita to daga bayan kuma ba mu sake jin komai a bayan ba to akwai waɗanda suke bayanin cewa ko da ce tuntubar ku kawai ake yi ku iku tsakanin ku da gwamnati kawai ba tare da an yayata ba kila da zai taimaka kusan cewa ana yin wani abu a maimakon yin shiru ko kuna da irin wannan tunanin ko kuma tun da an yi muku bayanin cewa ana kokari ba a so a yayata ma duniya kun gamsu da haka ko mu me za mu ce a yanda za mu faɗa a yanzu abin da yake zuciyarsu ba za mu yi mu sani ba mu abin da suka gaya mana shi za mu yi amfani da shi to kadara diya tana sauraron wannan hira da muke da ke wani sako kike da shi gare ta? Sako dai shi ne muna mata addu'a dare da rana muna mata addu'a kuma abin da ta yi mun jinjina mata gaskiya so ta yi kokari ta yi abin da ko mun ma mai yi wa ba za mu iya ba so muna mata addu'a a kula domin ta samu a sake ta ta dawo a cikin koshin lafiya a matsayinki na uwa kina da bakin cikin shawarar da ta yanke ta gwammace ta zauna da ta yi abin da kungiyar boko haram din suka bukaci ta yi ta dawo gida? ba na bakin ciki da abin da ta yi ba na bakin ciki ko kaɗan da abin da ta yi domin ta yi abu na daidai tun da da musanci abin da nata ba ta yi daidai in allah ya yarda kamar yadda ba da yashe shi ba in allah ya da watan wata rana ita ma ba za a yashe ta ba tun da ba ta yi dinayi shi ba don haka mu ma muna sa tsammani kamar yadda ba ta yashe shi ba haka shi ma ba zai yashe ta ba watan wata rana za mu ganta in Allah yarda muna kira ga gwamnati har yanzu tun da mu dai ba za mu rufe bakin mu ba har yanzu muna kira ga gwamnati kamar yadda suka yi mana alkawali kamar yadda muka san suna kokari su kara kokari akan kokarin da suke yi su ga cewa wannan yarinya an fitar da ita. Banda ayyukan da aka gudanar a birane da dama na Najeriya da suka hada da birnin tarayya Abuja, Legas da kuma Jos na tunawa da haihuwar Liya Sharibu. An kuma yi tarukan gangami da addu'o'i a waɗansu ƙasashen duniya da suka hada da gangamin da aka yi a ƙofar ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin London. Be cry out for help, Lord. We cry out for justice, Lord. Help, Lord. We thank you for strength and courage for Leah, wherever she is. Thank you for holding her in your love, even in these over two years. To Allah ji roƙon bayinsa ya kuma sada Liya da danginta rai da lafiya cikin alherinsa. Nan kuma za mu dasa aya a wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Malam Sidi da har hada shiri da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To Madalla, yanzu ga karatun Alkur'ani mai girma. حبيب عثمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم هم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان kana khayran والله غفور رحيم صدق الله العظيم To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga alheri ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. To a gaishe ki daula shugaban Amurka Donald Trump yana shirin sanar da tsarinsa na shige da fice a yau Alhamis din tsarin da zai rage bada izinin zama Amurka bisa dalilan dangantakar iyali da kuma dalilan jin kai. a jawabin sa ga manema labarai wani babban jami'in gwamnati ya ce shirin zai ba da karfi kan kula da harkokin tsaro da kuma fifito kan cancanta da ya jaddada cewa batu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske bisa ga tsarin na shugaba trump za a ci gaba da ba kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari izinin zama a amurka kowace shekara sai dai za a sauya tsarin yadda ake kasabtawa inda za a ba da fifiko kan ƙwararru da kuma mutane masu ilimi da za a iya ɗauka aiki ko kuma za su iya zuba jari a maimakon waɗanda suke da dangi a amurka ko kuma bukatun jin kai amurka ta umarci ma'aikatanta da ba su aikin gaggawa su fice daga iraki yayin da 'yan majalisar dokokin amurka suke bayyana fargaban shiga yaƙi da iran za a janye jami'an da ke aiki a ofishin jakadancin amurka da ke bagadaza a daidai lokacin da gwamnatin shugaba trump ta bayyana barazanar da dakarun amurka a gabas tsakiya suke fuskanta daga iran da kuma sojojin hayan iran 'yan majalisar sun kushe ɗaukar wannan matakin daga kausan murya a zauren majalisa suka ce ana buƙatar samun ƙwararan bayanan sirri kafin ɗaukar wannan mataki. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hansi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin alheri Grace Audu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni. Da injiniyan mu ta yau Ms. Nashwa ni Daula Salim ke cewa sai an jima insha Allah idan Allah ya sake dawo da mu.